wannan yake yana bayani ina son a ƙara bayani dangane da lokutan da aka iya haɗa sallah to yanayi ne yake iya kai a iya haɗa sallah ta dai ana haɗa sallar magariba da isha a muzdalifa idan sallah ta kama ka a hanya ka taso daga arafa da daddare to ba za ka ainihin wannan sallah, ba ko da lokacin ta yayi ta magariba na'am lalle ma lokacin ta zai yi domin bai halatta ka fita daga filin arafa ba sai rana ta faɗi to kaga rana na faduwa ai magariba ta shiga to za ka ga cewa ko a mota ne ba za ka iso mina ba ai muzdalifa ba sai wajen karfe tara na dare ko goma na dare to bai halatta ka tsaya ka yi sallar magariba a hanya ba da isha sai ka iso muzdalifa sai ka yi sallan magariba da isha wannan jam'in shi ake kira jam'u ta akhir to sa'an nan kuma a arafa da rana nan kuma za ka haɗa sallah a zahar ne da la'asar a daidai lokacin sallah a zahar ɗin don haka kuna zaune a filin arafa sha biyu da kwata sai ku je an kira sallah a zahar an fahimta ko ranar juma'a ce ba a yin sallar juma'a a zahar za a yi raka'a biyu nan take sai a yi ikama sai a sake la'asar raka'a biyu to aka kammala kuma sai liman sai tashi sai ainihin yi hudu ba ko makamancin haka ina fata an gane don haka waɗannan na daga cikin wuraren da ake haɗa sallah to sa'annan sai kuma yanayi in ya kama na ruwa kafin a yi ruwa sai na ga hadari nan ya taso ganga ganga wannan hadari in ya saukar da ruwa to lallai ba za mu iya fita mu je gida ba lallai ba za mu iya dawowa sallar isha ba sai mu ga cewa kafin ruwan ya sauka gashi magariba ta shiga to yanzu yanzu sai mu haɗa sallar magariba da isha nan take sai mu fice wannan shi ake kira jam'u takdimin sa'annan akwai yanayin da zai zama karfe hudu na magariba karfe hudu na la'asar sai a fara ruwa ruwan nan ba zai tsaya ba sai karfe bakwai to daidai karfe bakwai idan muka fito daga gidajen mu sai mu zo sai mu yi sallar magariba da isha sai mu ainihin tafi to wani lokacin ba zai tsaya ba sai karfe takwas to karfe takwas din nan ba za mu sallolin a magariba da isha a gidajen mu ba sai mu bari idan ya ta karfe takwas sai mu fito sai mu zo masallaci sai mu sallar magariba da isha wannan shi kira jam'u ta'khir kaga wannan lil mataril waqi'i kenan da ruwan da ya faru to akwai kuma da shi shine wanda ake ganin zai faru a maza a yi sallolin a tafi to bayanai ne masu tsawo jama'a sannan akwai yanayi kuma wanda zai ja uzuri ne zai iya jan ka ainihin na tafiya saboda haka ka kama hanya za ka tafi Lagos daga nan ana zuwa sai aka tsaya ainihin a Abuja an zuwa a Abuja karfe ɗaya na rana sai kai sallah a zahar da sallar la'asar sai ku shiga mota ku ci gaba da tafiya wannan ya halatta a sai ya zama sai aka fara tafiyar sai ya zama ita wannan tafiyar da ake lokacin sallah bai ba to amma za a isa a lokacin sallah ta gaba misali an fara tafiya sha ɗaya na rana kaga sha ɗaya na rana bai isa a yi sallah a zahar ba to kuma karfe ɗaya karfe biyu ta yi direba wa tsayawa amma kuma direban zai tsaya karfe biyar na la'asar to sai ku haƙura ƙarfe biyar in ya tsaya sai ku yi alala sai ku yi sallolin azahar da la'asar to kun yi jam'i ta akhir kenan waɗannan duk suna daga cikin kaɗan daga jam'i waɗanda shari'ar musulunci ta kawo don neman cikakken bayani a kai sai a je sai a samu littafin fiqh sunna mujalladi na farko insha Allah